a kokarin da take yi na gudanar da ingantaccen zaɓe a shekarar 2019 hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta fara ilmantar da masu kada ƙuri'a ta hanyar amfani da gidajen rediyo da talabijin shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya farfesa Muhammadu Yakubu ne ta bakin wanda ya wakilce shi kwamishinan hukumar kuma shugaban kwamitin yada labarai da ilmantar da masu zaɓe Prince Adedeji Shobi ya furta hakan a wajen wayar da kan masu zaɓe a Ibadan. The Information and Voter Education Committee of INEC decided to bring all state officers who are the critical stakeholders in implementation of our Farfesa Mahamudu Yakubu ya ce kwamitin yaɗa labarai da ilmantar da masu zaɓe na hukumar INEC ya niya haɗa kan duk jami'an jihohi da masu ruwa da tsaki a ilmantar da su da tattaunawa tare da aiwatar da manufofi ɗaya tare don cimma burin da an kasa a gaba. Farfesa Yakubu ya ƙara da cewa mai kaɗa ƙuri'a da ya fahimci yadda ake zaɓe wata kaddara ce ga demokuraɗiyya. Shugaban hukumar zaɓen ta Najeriya ya ce duk da matsin tattalin arziki arziki da ƙasar nan ke fama da shi ya kamata a ilmantar da masu zaɓe don su ba da tasu gudunmowa a wajen zaɓe idan lokaci ya yi. Shi ko janar manajan gidan rediyo da talabijin na jihar Kwara Abdullatif Adebowale ya buƙaci hukumar zaɓen ta Najeriya da ta yi amfani da harsunan gargajiya wajen ilmantar da jama'a da wayar musu da kai a game da yadda ake zaɓe a Najeriya. In proper education, you have less disqualified votes. because you know how to do it right. If you don't print at the appropriate place, if you don't know how to go about the card reader, then your vote will not count. That's why I see this exercise as critical Abdullatif Adebowale ya ce idan aka ilmantar da masu zaɓe sosai za a rage samun ƙuri'un da ke yin dameji a wajen zaɓe tun da an san yadda ake kaɗa ƙuri'a daidai idan ba a manna yatsa daidai ba a wajen kaɗa ƙuri'a ko kuma ba a san yadda za a sanya yatsa ga na'urar zaɓe ba ba za a yi amfani da ƙuri'ar ba ta yi dameji kenan don haka wannan ilmantar da jama'a yana da muhimmanci wajen kaɗa ƙuri'a a lokacin zaɓe a wajen kaɗa ƙuri'a dai ƙuri'un wanda sun kai dameji sun sha kawo kace na ce tare da kai jam'iyyun siyasa da 'yan takara a gaban kotu don a fayyace su ko a tantance su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.